wata shegiyar ce mai dan wake a cikin ku haba hajiya ai ya kamata sallama zaki ko da ba dan wake zaki siya mu saboda Allah ba hmm? idan ke ce ki amsa mun kawai ke ce ah ba ni bace ga tana tana jin ki mai dan wake ke ce dama mai siyar da dan wake a titi 'yar talla titi mai sayar da ɗan wake kece mai sayar da ɗan wake an samun kece ba ni buƙatar ki gaya mun ko kewa ce ci hakan da kika ya tabbatar min ke matan muktar ce <gasps> ah! Na fi ki ni da mijina an ina magana kina magana kai nisa an janu na san funaki ko idan ke yau ma haukaciya ce zan nuna miki irin nawa hakurin na hauka da ya funaki ba ki zama ba abin da kika yi saki min haka ba abin da kika yi saki ba ki zama ba kika yi saki ke ma idan kina mafarkin ki shiga cikin gidana ki ba ga na gabaci dan gidana ya fi karfin ki tamkar za ki shiga cikin gidana da likafaninki ne kamar za ki shiga da sosan wankanki takalminki akwatinki riganki magabarta shine gidana a gare ki baki ki isa ba to bari ki ci ehe idan gidanki ke kadai ce in kuma gidanki ɗakuna ne ne ke kadai to ki shirya da sanin zaki tattara ina ki ina ki ki kara gaba Allah kake Baki isa ki shigo min cikin gida ba. Sai na shigo cikin gida. Baki ba. Baki isa ba. Renaya! Ki shiga min gida? A kan me? Kin san ya dai na Kin san wahalar da na yi akan gidana? Kin san me? san auren min ba. Ƙarya kike! Ƙarya ne! A kan me? sai? da sakaya sana'a. An bara bara a gidan Ƙarya ne! Ƙarya ne! isa ba ki isa ba ba ki isa ba ki shigo min gida na faɗa miki na na ba abin da kike mata to ki sa ma ranki cewa zaman gidanki ya zama dole kuma a yau zan daura shi ah! ƙarya take ƙarya ne kana tinta kana kana kana jin abubuwan da take faɗa a bakinta kana ji kana ji Kana yi mun shirya. Ai ban san cewa akwai abin da yake toshe miki kwakwalwa mai amfani ba sai yau. Wani irin hauka ne wannan? Muktar, ni mata ka kake yi wa wannan zancen. Ah! Shut up! Ah! Ah! ƙarya kike kariya kike ah! ai na yi takaici da kika kira ni da sunan mijinki ko ba komai duniya za ta yi min dariya cewa na kiwata mahaukaciya in kin san mutuncin auren ki ya kamata ki so a atake mutane mahaukaciya ah! wayo wallahi ba zan yadda ba ah! Muktar? Na'am. Kana so na? Ina son ki. ina so a ɗaura mana aure ni da kai a yau ɗin nan shine kadai abin da kike so a ɗaura mana aure shine abin da an gama za a ɗaura mana aure